This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da ma da lol fm muryar arewa ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanku da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce za ta gaggauta jigilar jinyar zazzabin Ebola ga na gwaji ga ƙasashen da ke fama da bullar annobar cutar a yayin da annobar cutar Afirka ta yamma ta kashe fiye da mutane dubu biyu. Jiya Juma'a ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce za a amfani da jinin waɗanda suka tsira daga cutar domin jinyar waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar nan take. Bincike sun nuna cewa ɗurawa waɗanda suka kamu da cutar jinin waɗanda suka rayu da cutar ila ya taimaki majinyata yaƙi da cutar. Haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce idan adana ya yarda kan ƙarshen wannan shekara za a ƙirƙiro allurar rigakafin cutar. Mataimakiyar daraktar ƙungiyar Marie Paule Kieni ta ce za a kammala gwaje-gwajen farko na allurar rigakafin a watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Rahoton yadda al'amura suke da aka samu a jiya Juma'a ya nuna cewa annobar cutar na kamari a ƙasashen Gini da Liberia da kuma Saliyo. Shugaba Barack Obama na Amurka ya faɗa a jiya Juma'a cewa dukkan ƙasashe 28 wakilan Ƙungiyar Ƙawancen Tsaro ta NATO za su goyi bayan ƙasar Ukraine a yayin da take kare kan iyakokinta daga Rasha take kuma fafatawa da 'yan aware a gabashin ƙasar. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne a ƙarshen taron kolin ƙungiyar NATO da aka yi a Wales. Ya ce ƙungiyar NATO za ta bai wa ƙasar Ukraine taimakon fasahohin zamani domin taimakon rundunar sojan ƙasar. Tun da farko a jiya Juma'a babban sakataren kungiyar Anders falk Rasmussen ya ba da sanarwa cewa kungiyar NATO za ta kafa rundunar sojan sha yanzu magani yanzu a sansanoninta a kasashen gabashin Turai da dama. Ta wani bangaren kuma a yayin da taron kolin kungiyar NATO ke cewa zai baiwa ƙasar Ukraine taimako. Da alama sojojin Ukraine da 'yan aware masu ra'ayin Rasha kuma suna mutunta tsagaita buɗe wuta a tsakaninsu, matakin da ya nuna yiwuwar samun sararawar ɗan ƙaramin lokaci a fafata da suka yi watanni biyar suna yi. To amma duk da haka shugabannin ƙasashen yammacin duniya da suka halarci taron kolin ƙungiyar neto a jiya Juma'a sun ce suna shirya wani zagaye na takunkumin da za su azawa Rasha a zaman wata hanyar ci gaba da matsawa rashin lamba domin ta kawo ƙarshen goyon bayan da take bai wa 'yan tawaye na tsohuwar tarayyar Soviet. Jiya Juma'a wakilan gwamnatin Ukraine da na 'yan aware da Rasha da kuma na ƙungiyar matakan tsaro da haɗin kan Turai suka amincewa yarjejeniyar tsakaita buɗe wutar. Wannan yarjejeniyar wani ɓangare ne na shawarar samun zaman lafiya da Rasha ta gabatar da kuma ta tanadi yiwuwar musayar fursunoni da kuma tabbatar da kare lafiyar 'yan gudun hijira da kuma ma'aikatan agaji. Ta waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban lawyer kotun ƙasa da ƙasa Fatu Bensuba ta buƙaci alƙalai da su dakatar da yin shari'a shugaban ƙasar Kenya har sai abin da hali ya yi domin rashin samun haɗin kan gwamnatin ƙasar Kenya. A wannan bukata da ta gabatarwa kotu a jiya Juma'a, lauya Fatu Bensuba ta ce ofishinta ba ta da isasshen shaidar tabbatar da zarge-zarge ko kuma caje-cajen da ake wa shugaba Uhuru Kenyatta wanda ake zargi da laifin kitsa tarzomar bayan zaɓe a shekara ta 2008. Ms. bensuba ta ce galibi da ya kamata ya yi ofishinta ya janye caje-cajen, to amma ta ce ɗaukan wannan mataki ba zai dace ba domin matsayin Shugaba Kenyatta da kuma gazawar da gwamnatin Kenya ta yi na ba da takardu ko kuma bayanan da lauyoyi suka nema. An dai sha ɗage yin shari'a shugaban na Kenya a yayin da lauyoyi ke gunagunin cewa gwamnatin Kenya tana sa kafar ungulu ga duk wani yunƙuri da suka yi na samun shaida. Shugaba Uhuru Kenyatta yana fuskantar caje-cajen musgunawa bani Adamu ciki har da yin kisa da fyaɗe. Lauyoyi sun zargi cewa sun yi zargin cewa ya taimaka wajen haddasa tarzomar ƙabilanci bayan zaben shugaban ƙasar shekara ta 2007 da ake rikici ko kuma aka yi rikici akan sakamakonsa. Wani sabon rahoto da Hukumar Makamashin Atom ta ƙasa da ƙasa da ake cewa IAEA a e takaice ta gabatar a jiya Juma'a na cewa ci gaba ƙalilan ta samu wajen binciken tsammanin da ake yi cewar ƙasar Iran ta yi aikin ƙera makaman atom. Rahoton ya bayyana cewa Iran ta yi watsi da zarge-zargen da ake mata akan shirin nukiliyarta. ta. kuma ta kasa baiwa hukumar da ake cewa IAEA a e takaice bayanan da ta nema. Rahoton da kafofin yada labaru suka samu ya lura da aikin ginin da Iran take yi a sansanin sojanta na pacin inda jama'an kasashen yammacin duniya suke kyautata zaton Iran ta kammala gwaje-gwajen nakiyoyi. Iran dai ta daɗe tana hana spektocin hukumar shiga wannan wuri. Rashin ci gaba a binciken da hukumar take yi na iya dagula shawarwarin da ake yi tsakanin Iran da giggan ƙasashen duniya guda shidda a kan ƙulla yarjejeniyar da za ta tanadi Iran ta ƙayyada ayyukan nukiliyarta su kuma ƙasashen yammacin duniya su sassauta takunkumin da suka aza mata. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin gama mai salisu rabi'u da bayani na irin rahotannin da shirinmu na yau ya kumsa. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar Ebola, yayin da rahoto na biyu zai magana a game da cutar amai da gudawa. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar DAS da ke jihar Bauchi. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. ko mai sauraro ya san yadda zai iya kamuwa da cutar ebola taya kuma zai iya ganewa ya kamu da cutar shin taya ake daukar cutar ebola kuma wasu alamomi ne zai kai da tabbatar da cutar ebola a tare da dan adam Profesa Samba Zailani na asibitin koyarwar Abubakar ta Balewa da ke nan Bauchi ya yi ƙarin haske game da cutar. Babban hanyar saduwa da wani cutar shine ta wajen mu'amala. da wajen taɓe-taɓe wanda akwai ciwo cikin wani ka taɓa shi ka kama ya ka taɓa fitsarin shi ko yawon shi ko jinin shi to wannan shi ne aka fi ɗaukan cutar sosai sosai amma ta iya yiwa ta numfashi din ma amma kamar yin akwai su kala-kala ne ebola din akwai zayar akwai na sudan akwai na ivory akwai na reston so shi na reston din ne na reston america kenan can aka suka samun shi shi ma dun an ɗebi birrai ne daga philippines aka kai america so sai suka samu cewa birran suna da wannan kwayan cuta na ebola din so yadda aka yi kenan aka samu wannan din kuma aka ce shi wannan kwayan cuta na reston din suna tana iya yaduwa tsakanin su ta numfashi tsakanin su animal sun kenan dabbobi din ana tana yin yaduwa ta amma ta su din baya yaduwa ta mutane reston type din kenan amma duk sauran suna iya yaduwa tsakanin mutane da kuma tsakanin dabbobi duka ana iya samun wannan ebola din bayan mutum ya zo ya sadu da wannan kwayan cuta din yana iya daukan kwanaki da dama wani lokaci kafin ta bayyana so amma an ce daga kwana biyu har zuwa kwana ashirin da 21 yana iya bayyana in ya bayyana nan kuma abinda mutum yake ake fara samun shine ana samu kan mutum yana zuwa da zazzabi mai tsanani da kuma ciwon kai da amai da gudawa mutum na iya ah, samun shi kuma za ka samu cewa mutum bai da karfi ko kaɗan ciwon jiki haka gaba ɗaya da ciwon gaɓoɓi sosai sosai mutum na da zai samu sosai kuma wasu rashes wata ƙurarraji haka na su fito a jikin mutum amma yawanci ƙurarrajin ba su kama fiskan mutum sai sauran jikin kawai daga don kuma sai da ka samu mutum yana fitar da jini ko ta bakin shi ko ta hancin shi ko ta skin na shi wato fatin jikin shi so da aka samu mutum zai iya fitar jini zai iya fitowa ta jikin mutum ko kuma ta duburan shi ma so wasu kuma daga sun fito da suna har suna dan tari da dan ciwon kirji haka kamar dai wata mura haka idan suka ga ya jazir haka so yo jual inda kai irin wannan to ka tsamaci cewa cutan ebola ne maza maza ka kai kai reporting ka sanar da hukumomi cutar lassa fever shi ma yana iya zuwa da wani abubuwan da mun din to amma an kai laboratory aka dauki jini aka ja gwada da iya sanin cewa ah, lasa ne ko ebola ne so shi da ya gwaje-gwaje nan wato amma in sai an dauki jini ko kuma a dauki ah, fatin jikin mutum ana iya gwadawa shi ma da ya san cewa ebola ne ko kuma lasa ne dan kuma sai tafiya in an ce akwai cutan a wannan waje so kai kokari kaga cewa ka bar ta wannan tafiya din in ma zaka je din ne to eh, wannan yana idan har akwai in wannan waje a bushe ne yake ko kuma akwai zafin rana sosai ko kuma akwai wuta a wajen to wannan kwayan cutan zai mutu tashi daya amma in akwai wajen akwai damshi gaskiya wannan kwayan cutan zai dade sosai a wajen bai mutu ba inda har akwai damshi wajen kamar a cikin jini ko a cikin fitsari kaga duk wannan akwai wajen masu damshi ne so wannan kwayan cutan zai dade sosai a jikin a ciki kafin ya kafin ya mutu amma inda har akwai wannan bushewan waje haka kamar jini ya riga ya bushe a waje to wannan kwayan cutan yana iya mutuwa Profesa Samba Zailani na asibitin koyarwa na sa Abubakar ta fawa balewa da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Likitoci a maraɗi ta jamhuriyar Nijar sun dukufa wajen ganin sun faɗakar da jama'a a kan illar annobar cutar amai da gudawa bayan da aka samu ɓullar cutar a garin Makwayo. benede daga bakin likitoci na rada cewa tsabagen rashin tsafta ke jawo cutar amai da gudawa da idan ta kai bayan galabaitar da dan malati ta kai shi zuwa kisa malam sani isufu shugaban asibitin sarkin yamma shin takamaimai ina labarin wannan cuta ta kwana yanzu dai gari guda ne aka samu wannan ciwon shine ake cima garin makoyo garin makoyo tana kilo bakwai da nan csc na sarkin yamma don an samu mutum sha ɗaya wanda ke da ciwon amai da zawo kuma da auna an gani eh, cutar kwalara ce gare su su kuma mutane na sha ɗaya sun zo an ɗauki nauyin su ɗari bisa ɗari cikin mutane na sha ɗaya ja mun saki bakwai sun ji sauƙi uku ɗaya an nan muna kula da lahiyar su kuma wajen kayan aiki gaskiya babu matsala tunda tun radda wato annoba ga ta danno kai na kira manya na gaya musu take yanke su ma ba su tsaya wani abu suka zo da sauri suka kama da duka maganin da ya kamata duk duka kayan da ya kamata mu yi aiki da mu tsaye da waga annoba kenan sun kawo wannan kayan mun yi aiki da su kuma har yanzu muna da su muna da su da yawa dan zaman da ake ma a garin da annoba ta wato ta danno kai ruwa ruji ta kama mana ta mana ruwa tanta ake ce musu an yi ruwa biyu kenan ko da a ce wani ya kamu da wannan ciwon zube kai sai an kawo shi balantan da bisa hanya yana iya yi ta zawo ko kuma yi ta amai mutane suka zo za su iya wato eh, kamuwa da wannan ciwon don shi yasa aka yi wato kamar wata likita ce aka yi can wurin a cikin garin da zarar an samu mutum mai rashin lahiya sai ga wato mu likitoci za mu ta can mu shi aiki har ya samu sauki ita dai cutar amai da guda ko kwalara musamman cuta ce da ake iya ɗauka kuma da ya dace magabatan yankin ɗaukar matakan kare kai mutane da ita kuma a yi hatara da yawan cuɗanya a tsakanin al'umma malam sani isufu likita asibitin sarkin yamma na da kira ga al'umma to ni yanzu kiran da ke gare ni ga dukan al'ummar da ke nan sai na sarkin yamma eh, na ɗaya dai ya kamata su rike eh, wato dukkan tsafta tsafta ta gaba ɗaya ana nihin duk inda ke da ruwa yana kwanta duk inda ake zuwa ana bayan gari da tsafta ta jiki da tsafta ta gida da tsafta ta abinci ya kamata komi na mutane a tsaftace shi yadda ya kamata in ana son wato ta tsaya daga nan inda take in ba haka nan ba gaskiya waga annoba ci gaba za ta yi kenan kira wannan na harin ne ga mutane na biyu kuma ina kira ga masu magabata eh, mai martaba sarki na sarkin yamma da mayar na sarkin yamma da duka magabatan da ke eh, ma'aikatu daban-daban na sarkin yamma su ci gaba da jawo hankalin mutane bisa kan tsafta bisa kan tsafta kuma da bisa kan wato wajen inda ke da 'yan malatan nan bai kamata a taho wurin ba kenan ba mun ce mutum ga yazo likita ba in ba kan lafiya kana aika zo likita ko kuma in kana da wata bukata kana aika zo likita in ka zo za mu sa maka wani magani wanda ba za ka iya daukar ciwon ba amma dai haka dai a ce a zo ganin mutum gaskiya wannan ba daidai bane ya kamata a bar sakuwa ganin mutane har lokacin da muga abin ya lallafa da kyau sannan kuma ina kira ga dukkan mutane ya kamata a kiyaye tara mutane wuri guda tsabtace mahalli ciki da waje na mai sa a kare kai da cututtuka daban-daban. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi a jamhuriyar Nijar. A gaida Shaibu Mani, da wannan rahoto na Shaibu Mani za mu kai ga tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar da ke jihar Bauchi. inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka fara da malama hafsatu abdullahi hardo babbar jami'ar hukumar kula da lafiya ta jihar bauchi yau za mu tashi a inda ta yi wa matan da suka halarci taron tambayoyi akan makabalar da ta gabatar akwai wata mai tambaya in babu ni ina da nawa tambayoyin uku ne ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan kowane layi mutum zai samu guda ɗaya waye za ta yi tambanke salamu alaikum suna na maryam sani ni la aihuwa na hudu ne na biyar kenan nake da cikin nan amma ban aihuwa a asibiti ba ko ban ce a samu ruwa ko jini ba amma wannan ciki an ce mun bari da jini bai ishe ni ba ya sayo mun kayan mai da jini na shashi amma jiya na dawo asibitin nan ma sun ce mun sun ce mun jini na bai dawo ba tukunna kun ji abin da ta faɗa ta ce aihuwanta hudu ko wannan ne cikin na biyar amma duk hudun baki awo ba tana awo amma tana aihuwa a gida kuma bata taba samun wani matsala ba sai gashi yanzu a wannan cikin ta samu matsalan karancin jini wancan karan an ce mata jininta yayi kaɗan wannan ta an babbata shawara da abin da za ta yi har yanzu an sake gwadawa an ce jinin ya yi kaɗan to mafi a'ala shine a yi ƙoƙari a gano me yake janyo wannan karancin jinin a gurinki kina zazzabin ne kin yi zazzabin cizon sauro ne ko kuma akwai wani abu daban abu ɗaya ne a tara miki kayan maganin ƙarin jini abincin ƙarin jini na biyun shine cinsa ko kuma yadda za ki haɗa shi ki cin sai ki haɗa sai ya zo bai amfane ki ba mafi yawa innan maganin awon da ake bamu fasalar da folic acid din matan mu da yawa kuna jere da shi a cikin samirinku a gida duk mun sani ba kwa sha jere kuke yi da shi wa yana sa ku amai eh da gaske ne kuma yana da muhimmanci matuka so shawaran da zan baki a nan in kin koma an ce har yanzu jininki me yasa har yanzu jinin kina zazzabi ne akwai sauran abu lokaci ya kamata a bincika a ga menene ya janyo miki wannan karancin jinin a yi kokari a magance shi kafin ki shiga naƙuda kuma kar ki yadda ki aihu a gida kin san aihuwa akwai zubar da jini daman babu isasshe so in kika zauna kika aihu a gida ba a san me zai biyo ba ba wai muna miki fata bane amma aihuwan gida ba naki bane kin gane kin fahimta in ba wani tambayi in yi nawa ko in yi nawa ko to shikenan wannan layin zan fara a takaice mun dan yi jawabi akan zazzabin cizon sauro ko yauwa ina son wata wanda za ta tashi ta gaya mun hanyoyi uku mafi a'ala wanda za mu kare kanmu daga cizon hanyoyi uku waye ta miƙa wancan za ki faɗi sunanki ki faɗi ukun tiriyan tiriyan suna na rukayya haruna game da yadda za mu kare cututtukan cizon sauro na ɗaya mu gyara kwata na biyu shine yadda za mu yi da yaranmu kenan idan dare ya yi mu saukar musu da gidan sauro kun ji abin da ta faɗa ta ce me gyara kwata mun yadda cewa gyara kwata yana rage yaduwan sauro na biyu ta ce me gurin cin abinci so ban gane ba me take nufi da gurin gyara cin abinci gurin gyara cin abinci na rage yaduwan sauro ta yaya Zaki man bayani? Salamu alaikum. Tsaftace su domin sun za su iya barin kwanukan ya kwana. To idan ya kwana kuwa a wurin tabbas sauran za su samu gurin zama a gurin wanke. Yauwa ta ce a gyara gurin abinci waɗansu mu mun iya cewa in an ci abinci yara su wanke hannu a cikin kwanukan a ajiye ko a zuba ruwan ko a bar miyan a buɗe ko sauransu duk inda yake da danshi za su haifu su hayayyafa sai na ukun ta ce me sake ma yara rigan sauro in dare yayi an yadda cewa wannan yana ragewa yaduwan um, abin nan hayayyafa kuma hanya ne na kariya to a tafa mata to na zo nan yanzu a nan ina son wata ta gaya mun tiriyan tiriyan manyan illolin da zazzabin cizon sauro yake janyo ma mata mai ciki guda uku illoli manya-manya guda uku wanda mata mai dauke da juna biyu in ta kamu da cizon zazzabin cizon sauro me yake mata manya-manyan illolin shine yana sa yawan mutuwan mata masu ciki kuma yana kawo yawan mutuwan yara kanana kuma yana kawo mm, karancin jini ga mata mai ciki ta yi magana uku ta ce mutuwan mata mutuwan yara raguwan jini an yarda ko akwai gyara to za ki gyaran tukunna kafin ki gaya man menene zahiri ita ta fara daga hannu ku bar gani ina gaya ma mutane na kalla akari da wanda ya fara daga hannu ne ni ce adama ilyas Gyaranta ta shine da ta ce mutuwan mata masu juna da kuma mutuwan yara amma a nan gyaranta shine yakan kawo zuban ciki zazzabin cizon sauro yakan kawo zuban ciki kuma yakan kawo aihuwan bakwaini so kun ji abin da ta faɗa ko ta yi maganan cewa gyaran da ta yi akwai mutuwan mata akwai mutuwan yara ko amma akwai barin ciki akwai kuma aihuwan bakwainiya to mutuwan mata da yara eh an sani akwai amma shine menene abu na ƙarshe alal misali in abu ya yi tsanani kenan ko ba haka ba ai zuban jini in ya yi yawa zai kawo mutuwan mace idan ya yi yawa zai kawo mutuwan mace idan aka zo in ta zo ta yi barin nan ta haifi bakwai niyan nan mai yiwa yaron nan ba zai rayu ba kun ga jaririn an rasa shi in ba a mai da hankali ba ma ita ma a rasa to amma kafin a je mutuwan ai sai da akwai abin da ya haifar da wannan a musabbabin cizon sauron kafin nan ko shi yasa na ce miki akwai gyara a cikin natan ko ba haka ba ita ta ce akwai karancin jini an yadda akwai karancin jini kuma karancin jinin nan zai janyo me zai janyo mata in bata mai da hankali ba har ta rasa ran ko ba haka ba kuma ta rasa ɗan da take ɗauke da shi a cikin cikinta don shi tsananin karancin jini idan ya yi yawa a jikin mace yakan shafi ɗan take ɗauke da shi shi yasa ake samun akasari mata su haifi 'ya'yansu ba rai a ce ta aihu ba rai wani yaron ma ya fara ruwa a ciki kafin aka haifar da shi kun gane kun fahimta so kun ga sun yi daidai kenan ko ta yi daidai ta gyara mata ko hawa hawa ya bai بحجزاته jama'a masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah ubangiji ya kai mu zan kyale ku da wannan waka ta Jamal Farfur cikin faifansa mai suna Al Sudani. أحب فيك خدك السهري A gaida babban mai kaman karo da mukarrabansa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce za ta gaggauta jigilar jinyar zazzabin Ebola na gwaji ga ƙasashen da ke fama da bulla annobar cutar a yayin da annobar cutar Afirka ta yamma ta kashe fiye da mutane dubu biyu. jiya juma'a kungiyar lafiya ta duniya ta ce za a iya jinya wato za a iya amfani da jinin waɗanda suka tsira daga cutar domin jinyar waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar nan take bincike sun nuna cewa ɗurawa waɗanda suka kamu da cutar jinin waɗanda suka rayu da cutar ƙila ya taimaki majinyata wajen yaƙi da cutar shugaba barack obama na amurka ya faɗa a jiya juma'a cewa dukkan ƙasashe 28 wakilan ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto za su goyi bayan kasar Ukraine a yayin da take kare kan yakokinta daga Rasha take kuma fafatawa da 'yan aware a gabashin ƙasar. Ta wani ɓangaren kuma a yayin da taron kolin ƙungiyar netan ke cewa zai bai wa ƙasar Ukraine taimako da alama sojojin Ukraine da 'yan aware masu ra'ayin Rasha sun mutunta tsagaita buɗe wuta a tsakaninsu. Matakin da ya nuna yiwuwar samun sararawar ɗan ƙaramin lokaci a fafata da suka yi watanni biyar suna yi. To amma duk da haka shugabannin kasashen yammacin duniya sun ce suna shirya wani zagaye na takunkumin da za su azawa Rasha. To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.